yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Asabar goma ga ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar wanda kuma yake daidai da goma ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridu sarih li a hadithin jami'is sahih littafin wallafar zainuddin ahmad ibn abdullatif al-zabidi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasinmu na 153 za mu tashi akan hadisin anas ibn malik رضي الله عنه يتي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود أنس ابن مالك رضي الله عنه يكي شواه kunna musalli ma nabiyyi sallallahu mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yadau sai ɗayan mu ya sanya gefen gefen tufarsa min shiddatil harri saboda tsananin zafi fi makanin sujudi a gurin da zai yi sujjada wani hadisi al bukhari game da gani ya fitar da shi a wannan guri kitabu sala babin da ya kulla mai taken asujudu sujudu ala thawbi fi shiddati harri wato yin sujjada akan tagwa saboda tsananin zafi hakanan ya kawo shi a kitabul mawaqit a babin waqtu zuhri an zawal waqtu zuhri an zawal da yi maganar lokacin azhar yayin da rana ta yi zawani hakanan ya kawo shi fi abuwa amali fi salah babu basti thawbi fi salati lis-sujud babu basta sauri lissalati da sujud wato shimfiɗa tufa yayin da mutum zai yi sujjada a cikin sallah imam muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawadu salah haka nan abu dawud ya fitar da shi fi kitabul salah babu rajul yasjudu ala saubihi babin da ya kulla da yake cewa mutum ya yi sujada akan tufarsa tirmizi shi ma ya fitar da shi a kitabul salah babu ma zukira min rukhsati fi sujudi ala saubi fil harri wal babin da yake magana akan sauƙi da aka samu na mutum ya yi sujjada akan taguwarsa lokacin tsananin zafi ko lokacin tsananin sanyi imamun nasa'i ya fitar da shi fi kitabun tatbiq cikin sunan al-mujtaba babu sujudi ala siyar ibn maja shi ma ya fitar da shi a cikin sunan babu sujudi ala siyar fil harri wal bardi babin da yake magana akan sujjada akan tufa lokacin zafi ko lokacin sanyi wani hadisi yana nuna mana halaccin yin sujjada kan taguwa wato gefen taguwa na mutum na mai sallah kuma yana nuna halaccin a iya samun wani shamaki tsakanin kasar da mutum yake sujada a kanta da kuma goshinsa a sanya wani abu ya zama shamaki kamar taguwa ko kuma wato daurin rawani gamman rawani to malamai sun yi sabani kan wannan matsala cewa mutum zai iya sujada akan wani bangare na taguwarsa ko kuma akan naɗin rawaninsa ko ba zai yi ba to akwai maganganu guda biyu na malamai da dama daga cikin malamai sun tafi akan halacci musamman ma idan akwai bukatar da za su sa a yi hakan suna ga ya halatta matsawar ma ko musamman ma akwai bukatar da za ta halatta da za ta sanya a yi hakan wannan shine ra'ayin jumhurin malamai mafi yawancin malamai wannan shine ra'ayinsu shine ra'ayin mazhabar ne mazhabar hanafiya ne mazhabar malikiya ne mazhabar hambaliya sannan daga cikin manyan malamai irin su al-auza'i limamin mutanen sham haka na irin su ah, ishaq ibn rahawaihi ko rahoya shi ma wannan ne ra'ayinsa wani hadisi kamar da ku gani ɗaya daga cikin hujjojinsu ne saboda anas a nan yana cewa muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadau ahaduna taraf thawb fi min shiddati al-har fi makan as-sujud dayan mu sai ya sanya gefen tufarsa saboda tsananin zafi a gurin da zai yi sujada sannan banda shi akwai hadisin da imamu ahmad ya ruwaito wanda shi ma zai iya zama hujja da za su karfafa wannan hadisin akwai wani hadisi cikin musnad imamu ahmad hadisi ne hasan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da yake cewa laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm matir wa huwa yattaqi at idha sajada bi kisa'in alayhi yaj'aluhu duna yadayhi ila al ard idha sajada abdullahi dan abbas allah ya kara yadda gare shi da mahaifinsa ya ce laqad ra'aytu rasulullah na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin matir a wani yini da ake ruwan sama wa huwa yashtaki tsina yana kare goshinsa daga tabo idza sajada idan yayi sujada bi kisa'in alaihi da tufar da take jikinsa ya ja'aluhu duna yadayhi ila al-ardi ta sajada yana sanya shi a gabansa kan ƙasa idan zai sujada to kaga wannan shi ma ya ƙara tabbatar da abinda hadisin Anas ya zo da shi na cewa ana iya sanya wani abu a yi sujada a kansa ko mutum yana iya sanya wani bangare na tufarsa ya yi sujada a kansa idan ya kasance inda zai yi sujada din akwai tsananin zafi ko akwai tsananin sanyi wato ko da sanyi ko da taɓo ko wani abu dai da zai iya wato hana shi khushu'i yayin da ya sujjada a kansa abinda zai iya hana shi khushu'i yayin da zai sujjada a kansa waɗanda suke zuwa umara ko haji sukan ga wani lokaci tiles din aka yi na haramai ne musamman na haramin makka yana ɗaukan sanyi sosai to idan mutum wani lokaci ya sujjada a kansa to zai ji zai kasa wato samun nutsuwa zai yi ta Allah Allah liman ya ɗago saboda ka kaga a irin wannan yanayi mutum a yadda su waɗannan malamai suke cewa zai sujada iya sujada da yana da babban riga zai iya baza ta ya yi sujada a kanta ko da a jikinsa take yana da hula zai iya jawo ta ka rufe iya goshin da zai ɗora ya ɗora a kan ko yana da rawani ba sharaɗi ba ne sai goshinsa ya taɓa dandamalin ƙasa ɗin matuƙar akwai wannan larura ɗin akwai ruwayoyi daga sahabbai da tabi'ai wanda su ma sun goyi bayan wannan ra'ayin akwai abinda ibnu abi shayba ya fitar da shi daga al-hasan al-basri radiyallahu anhu rahimahullah yake cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aydihim fi thiyabihim wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatihi imam al-bukhari ya kawo wannan a cikin littafinsa a cikin wannan babu ta'liqan ya kawo shi ta'liqan wato yana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan al-basri shi yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yasjuduna suna yin sujjada wa aidihim fi siyabihim hannayensu suna cikin tufafinsu wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatihi sai mutum daga cikinsu a yayi sujjada akan rawaninsa yace sai ɗaya daga cikinsu yayi sujjada akan akan rawaninsa haka nan an ruwaito halaccin haka daga abdullahi ibn yazid al-ansari da kuma masruq ibn al-ajda al-kufi babban tabi'i ne sannan shuraih al-qadi dukkaninsu sun ga halaccin a yi sujjada kan wato rawani gefen rawani ko naɗin rawani walburnus da kuma hula wannan ma shi ma yana cikin musannaf na ibnu abi shaiba hakanan daga cikin tabi'ai waɗanda suka halatta haka akwai ibn musayyib sa'id ibn musayyib sayyid tabiin akwai shi karan kansa al-hasan al-basri akwai makhul abu abdullahi shami akwai al-imam az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri ɗaya daga cikin malaman malik akwai sufyan ibn sa'id as-sauri akwai al-auza'i akwai ishaq ibn rahuya da sauransu makhul yana cewa inni akhafu ala basari min bardil hasa idan ya zo sujjada cikin rairayi yakan sanya wani abu ya sujjada a kansa kamar gefen rauninsa yakan ce ina jiwa ido na tsoro daga sanyin tsakuwa hakanan abdurrahman ibn yazid cikin tabi'ai shi ma ya kasance yana yin sujjada ala kore imamatihi akan naɗin rawaninsa imamatin lahu galiza akan rawaninsa wanda yake mai kauri tahulu bainahu wa bainal ard wanda kuma ya sakan shiga tsakaninsa da ƙasa da dandamalin ƙasa haka na ibn al-munzir a cikin littafin sa al-awsat ya hikaito halaccin wannan daga umar umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa idan akwai zafi mutum zai iya sujjada akan akan wato wani bangare na tufarsa ko rawaninsa hakanan ya kawo wannan fatawa daga afa ibn abi rabah ɗaya daga cikin manyan hamshakan malaman makka da tsawus a ibn kaisan ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi dan mas'ud hakanan al'imamun naka'i ibrahim ibn yazid an nakai ɗaya daga cikin malaman kufa da sha'abi abir ibn shirahil sha'abi waɗannan suna ganin ya halatta mutum ya iya sanya wani abu da ya sujada a kansa ko da ko abin a jikinsa yake tare da shi yake kamar rigarsa wani bangare na rigarsa hannun rigarsa gefen rigarsa ko hularsa ko rawaninsa akwai hadisai da aka ruwaito waɗanda suke nuna hani game da haka amma dukkan su hadisai ne da basu inganta ba akwai hadisai da suka zo suna nuna cewa ba a sujada akan wani bangare na rawani ko wani bangare na riga to amma ba su inganta ba kuma kamar yadda kuka gani sun ci karo da waɗancan hadisai da muka karanta hadisin anas wanda shine a gabanmu da kuma hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin a musnad na imam ahmad wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kamar yadda muka ce to amma a gefe ɗaya akwai wani ra'ayin daban na wasu daga cikin malaman waɗanda suke ganin makaruhi ne makaruhi ne a haka kamar a shafi'iyya suna da ra'ayi kamar da za mu yi bayani an ruwaito karhancin yin haka daga ali bin abi talib da ubada ibn samit da ibn umar a ibrahim an-nakhai an ruwaito mana yana ganin halacci kuma sannan an ruwaito wata ruwaya daga wajensa yana cewa ubrizu jabini habbu ilayya in fito da goshi na in yi sujjada akan dandamalin kasa shine yafi soyuwa gare ni to watakila wannan yana nuna shi ra'ayinsa ya gana ganin halacci amma da a ce mutum zai yi sujada akan wato goshinsa ba kan wani abin na tufarsa ba ko kuma rawaninsa ko hularsa da ya fi a mazhabar shafi'iyya su abunsu suna bambancewa tsakanin tagwar da take jikin mutum da kuma abin da ba a jikinsa yake ba suke ganin cewa makaruhi ne mutum ya yi sujjada akan abin da yake muttasilin bihi kan abin da yake muttasilin bihi a jikinsa yake kamar rigarsa ko hularsa ko rauninsa suna ga ba a yi don har ma sukan ce sallah tana ɓaci idan mutum ya yi da gangan in yana sane ya yi amma in mantawa ya yi ko kuma jahili ne bai san hukuncin ba suna ga sallah ba ta yi ba amma zai take sujjada shi ne ra'ayin shafi'iyya duk da cewa sun ce idan abin a jikinsa yake amma la ya taharraku bi harakatihi in ya motsa abin ba zai motsa ba to zai iya sujada a kansa don hukuncinsa ɗaya da wanda ba a jikinsa yake ba suka ce inda a ce mutum zai yi rawani rawaninsa ya je zuba ƙasa ta yadda in ya tsaya ya tashi wannan guntun da ya zuba ƙasa ba zai motsa ba da tashinsa da zamansa ba zai yi motsi ba to zai iya sujada a kansa li'annahu fi hukumul munfasil da hukuncinsa ɗaya da shimfiɗar da mutum ya yi wadda ba a jikinsa take ba ko ko abin nan kumme kumme hannun riga wadda cewa ba sai da hannun riga zai yi tsawo har ka yi motsi ka abin nan shi bai motsa ba to suka ce idan mutum yana sane ya sujjada a jikin abin da yake jikinsa kuma yake motsawa da motsinsa to in yana sane yayi da gangan sallar ta ce, in ko ba da gangan yayi ba mantawa yayi ko jahili ne to sai a sanar da shi sai ya sake wannan sujjadar sallarsa ta yi haka shi ne mazhabar shafi'iyya suka laurana hadisan da suka zo akan sujjada akan wani bangare na na rawani ko kuma suka ce a wannan za mu fahimce su ne a bisa uzuri wato idan akwai uzuri hadisan da suka zo akan cewa a yi sujjada ko an yi sujjada akan wani bangare na rawani wannan duka tabbas ba su inganta ba babu hadisin da ya zo akan wannan ingantacce abinda muka samu shine wannan na anas da ibnu abbas wanda su kuma suna maganar wani bangare na tufa ba ba rawani ba shi kuma wanda hadisin ya suka yi da shi tun daga hadisi kamar zahiri ya nuna cewa sahabbai sun yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda hadisin ibnu abbas ya nuna annabi sallallahu ya yi sujada akan wani bangare na tufarsa sahabbai su ma sun yi to ya suka fassara abu suka ce abinda su suka ce abinda wannan hadisi yake nunawa abinda suka yi sujadar a kansa ba a jikinsu yake ba wato wani kalle ne daban amma ba wanda suke sanye da shi ba to ibnu rajab yake cewa wannan tawilin nasu yayi nisa kwarai da gaske yayi nisa ya ce saboda da dama daga cikin sahabbai mafiya yawancinsu ko kuma masu yawa daga cikinsu ba su da riguna biyu kyalle biyu da za su ɗaura wani su yafa wani su yi sallah da su da dama daga cikinsu ɗaya gare su shi za su ɗaura kuma su ja su rufa to wanda yake da wannan ina zai kuma samu wata rigar da zai rika shimfiɗa a ƙasa wanda rigar jikinsa kwaɗe ce ina har ya samu wani wata rara har da zai rika shimfiɗa a ƙasa sannan kuma su ce a sanya tufar da ba ta motsa ba ta zuba a ƙasa kuma mutum ya tashi ya zauna duk ba za ta yi motsi ba wannan shi ma abu ne ba'id. ya yi nisa kwarai da gaske tawilin ya yi nisa kwarai da gaske kuma sannan ya saba wa sunna mutum ya yi tufar da za ta rika jan ƙasa ma ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadin rarko mai tsanani ga wanda zai bar tufarsa tana jan ƙasa inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu qiyala wanda zai ja tufarsa a ƙasa Allah ta'ala baya duban sa duba na tausaya masa ko rahama ko jin kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dharr mutane uku da yake cewa Allah ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba ranar gobe kiyama kuma walahum azabun alim daga cikin su yace al-musbil wanda yake barin tufarsa ta ja ƙasa to kaga irin wannan ba za a ce sahabbai suna yi bai da za a ce annabi yayi wannan fadakarwa kuma a ce sahabbai suna yi har sun zo sallah suna sujada a wani bangare na tufafin su da suka zuba a kasa wannan ba ba ba abin nan bane suna hujja da wani hadisi da yake cikin sayyid muslim su shafi'iyya da suke hadawa suna kawo wani hadisi a cikin sayyid muslim hadisin khabbab ibn al-arat da yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a salata fi ramda falam yushkina mun kai kukan mu gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sallah a cikin rere mai zafi amma bai saurari koken mu ba bai saurari koken mu ba da wata ruwayar har ila yau da take cewa ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa shakauna ilai harran ramda falam yushkina mun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka masa kukan wato tsananin zafi na rerayi amma bai karɓi kukan mu ba bai saurare mu ba suka ce abinda hadisin yake nufi suka ce waɗannan sahabban sun zo ne sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuka na wahalar da suke sha yayin da za su yi sujada a cikin rerayi saboda tsananin zafi suka nemi izinin sa inji su shafi'iyya suka ce suka nemi izininsa ya ba su dama su yi sujjada akan tufafinsu amma bai ansa musu su ba bai kawar musu da shakawarsu ba haka suka fassara hadisin suka ce saboda akwai a cikin wata ruwayar ita wannan hadisin akwai wata ruwayar da take cewa shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shiddatal harri fi jibahina wa akuffina falam yushkina mun kai kokenmu gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama na tsananin zafi da yake samun goshinmu da kuma tafin hannayenmu amma annabi bai saurari kukanmu ba suka ce goshinsu sun yi sujada kuma sun aje tafin hannunsu a ƙasa suna shan zafi suka kawo kuka gurin annabi sallallahu alaihi cewa to yanzu ya ba su izini mana su rika ɗayan shimfiɗa wani bangare na tufarsu da suke sanye da ita ko zanen da suke ɗaure da shi su yi sujada a kansa suka ce bai karɓi kukanmu ba wannan ya nuna kenan ba a yi wadda ita ce hujjar da suka fakewa wajen hanawa hadisin khabbab ibn al-arat akwai yana cikin sayo muslim amma akwai sabani da yawa akan isnadinsa akwai sabani da dama akan isnadinsa ala abi saq sabi'i saboda shine shine hadisin wani lokaci a ruwaito shi an sa'id ibn wahab an khabbab wani lokaci an haris ibn madrib an khabbab haka da ya ta zuwa da da ruwayoyi daban-daban wanda ake cewa su malaman abu shi abu ishaq sabi'i a wannan hadisin majhulai ne ba a san su ba kuma babu wani wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito hadisan su sai abu ishaq sabi'i ibn rajab yace saboda haka ne ma imam bukhari bai fitar da hadisin ba sannan su kuma malamai waɗanda suka halatta yin sujjada akan wani bangare na taguwa ko akan hula ko akan wani bangare na rawani yayin da ake ga buƙatar hakan suka ce ya halatta sawa'un abinda kai sujjada a jikin ka yake ko kuma daban yake da kai sun ce wannan hadisin da suka kawo na khabbab ibn al-arat ma'anarsa ba yadda suka faɗa bane wato ma'anar da malamai sauran malamai suka fahimci hadisin khabbab kamar yadda yake a cikin muslim a cikin muslim babu tafin hannu babu goshi kawai abinda khabbab yake cewa mun kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuka game da zafin tsananin zafin rairayi amma bai karbi kukan mu ba amma babu magana cewa goshinmu da tafin hannunmu tun da aka yi magana goshi da tafin hannu magana sujada ta shigo amma aka ce mun kawo kokenmu dangane da tsananin zafin rairayi annabi bai karɓi koke mu ba to sai ba magana jada ake ba sai yasa wasu malamai suka ce abinda ake magana a kai sun zo sun kawo koken su cewa a ƙara jan lokacin azhar maimakon lokacin da ake yin ta akwai tsananin zafi to a dan ƙara janta har yanzu yadda zai zama rairayi yayi sanyi in sun tashi jada ba za su wahala ba shi kansa abu isa sabi'i wanda shi ya rawaito hadisin haka ya fassara hadisin haka ya fahimci hadisin haka nan sharif ibn abdullahi al-qadi shi ma haka ya fahimci hadisin kuma a cikin musnad na na al-bazzar akwai karin da ya zo wanda yake kara fassara hadisin a cikin hadisin sai yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajir annabi yana sallah az-zahr da tsananin zafin rana to kaga ya nuna kenan maganar lokaci ake yi ba maganar sujjada ba a ibn al-munzir shi ma a ta shi wannan hadisi na khabbab ibn al-aras a ƙarshen hadisin sai ce idza zalat shamsu fasallu da zarar rana ta yi zawali ku je ku yi sallah waccan ruwaya ta na wa akufina bata inganta ba sauraka iya abinda muslim ya ruwaito shine iya gwargwadon abinda da dama daga cikin malamai suka inganta wanda shi kuma baya magana akan sujada saboda haka suka ce abinda ake nufi da hadisi kenan kuma in ma ka ka ɗauka cewa ya inganta shi wancan karin ma ya inganta sun gaya masa abinda yake su na tsananin zafin rairayi yayin da suka yi sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam bai saurari kokensu ba da a ce sun nemi bukatar su yi sujjada ne akan wani wani bangare na tufarsu to da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku samu wani kyallan da za ku rika sujjada akan sa mana ba ya ki sauraron koken su ba da sai umarce su su yi sujjada akan saubin munfasil wanda ko shafi'iyya din sun yarda da wannan ce ah to in haka ne dan me annabi zai ki sauraron su ai da sai ce to ku rika zuwa da wani dan abin da za ku rika sujada a sa to sai ya zama na an ce falan mushkina bai saurari koken mu ba wanda kuma ku kun yarda cewa in taguwar ko kyallan ba a jikin mutum yake ba zaman kansa yake kun yarda za a yi sujada a kansa ko shi imamu shafi'i ya yarda da wannan kamar yadda sauran malamai dama ba su da ja akan wannan to dan da annabi bai nuna musu hakan ba kaga ya nuna ba ba wannan yake nufi ba shi yasa ibnu hajar al-asqalani cikin littafin sa at-tamyiz wanda ya fi shahara da da talkhisul habib yake cewa ihtajjar rafi'i rafi'i ɗaya daga cikin manyan malaman shafi'iyya ne ce ihtajjar rafi'i bi hadha alhadith yana da littafi alwajiz a ciki yayi hujja da wannan hadisi ala wujubi kashfi aljabhati fi sujud akan wajabcin idan mutum zai yi sujjada dole sai ya sai ya bude sai ya faye abin nan goshinsa ibnu hajar duk da cewa ba shafi'i ne sai ce wa fihi nazar amma wannan hujja ba ta zauna ba akwai ta cewa akwai abin duba a kanta sai ce saboda akwai hadisin anas yana cikin sayo musulun da yake cewa fa idza lam a haduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fa sajada alayh shine wannan hadisin amma da wata ruwaya da wata da wani lafazin yake cewa fa idza lam yumkin ahad ahad fa idza lam ahaduna idan ɗayan mu ya kasa ya zama ba zai iya sujjada da goshinsa a ƙasa ba Ba sau thawbahu hufa sajada alai sai ya shimfida rigarsa sai ya sujjada akai ibnu hajar ce to kaga wannan hadisin sai nuna cewa kanu fi halil ikhtiyar yubashiruna al-ard bil jibah idan babu matsala suna yin sujjada da goshinsu a ƙasa wa inda al idan kuma akwai bukata kalharri kamar zafin rana yattaqunahu bil ha'il sukan sa abinda za su kare zafin ranar a goshinsu. wahila wa hila idin fala yasihu hamlu al hadisi ala zalika yace to kaga ashe bai kamata a fassara wancan hadisin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sujjada ne akan ko kuma wajabcin sai an bude goshi yayin da za a yi sujjada yace li annahu law kana matlubuhum as-sujud ala alha'il la azina lahum fi ittikhadhi ma yasjuduna alayhi munfasilan anhu ce da a ce abinda suke bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su yi sujjada akan wani abu to da sai ce su nemo wani abin daban tun tunda kuma shafi'iya kun yadda ai haka da sai ce to ku rika kawo abin nan bayan ki sauraron kokansu ba sai ce faqad bata annahu kana yusalli ala al-khumrati wa ala al-firash ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah akan tabarma yana yin sallah akan shimfiɗa wannan duk mun wuce a baya fa ulima annahu lam yamna'hum al-ha'il daga nan muka gane cewa inji ibnu hajar cewa ashe bai hana su su sanya wani abin da zai zama ya tsare tsakaninsu da da ƙasa ba wa inna ma talabu minhu ta'khiraha sun nemi annabi jinkirta sallar ne ziyadatan alama kana yu'akhiruha Kari akan jinkirta wanda yake yi wa yubridu biha ya sa har lokacin da za a yi sallar lokaci ne zan mai sanyi falam yujibhum amma bai ansa musu ba wannan shine abin da ibnu hajar ya faɗa kaga ashe hadisin hatta a cikin su kansu malaman shafi'iyya din ne ba kowa ne ya zama hujja ba ah, wani zai iya cewa to ai akwai hadisai da suka zo suka ce in idza da al-harr fa abridu bis fa inna shiddat al min fihi jahannam akwai hadisai da suke magana cewa idan rana ta yi tsananin zafi to ku sanya ya sallah saboda tsananin zafin rana daga hucin jahannama ne to in aka ce sun zo sun koka masa tsananin zafin rana amma bai saurare su ba to ya za a yi da waɗannan hadisai kuma da shi kansa yake cewa fa abridu bis salah ku sanya ya sallah to shine malamai suka ce akwai ansa biyu akan wannan ansa ta farko za a iya cewa wancan koke sun kawo shi ne kafin a shar'anta ibrat kafin a shar'anta sanyanta sallah din haka daga baya aka shafe wancan hukunci da yake cikin hadisin khabbab aka ba su dama cewa su su su ja lokacin sallah din har yadda zai yi sanyi ansa ta biyu kuma shine anna shiddat al-harr fi as-sayf la tazulu fi al-madinati illa bi ta'khir adh-dhuhri ila akhir ila waqtiha tsananin zafin rana a lokacin zafi a madina baya gushewa sai idan za a jinkirta sallah a zahar har zuwa ƙarshen lokacin ta ce to sun zo sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba da damar a jinkirta sallar azhar zuwa ƙarshen lokacin ta shine bai ansa musu ba wato abinda suka nema sama da abin da ya ba da umarni a yi na sanyanta sallah sanyanta sallah da aka ce fa abin da sala ba ana nufin ku ja lokacin ta sai har zuwa karshen ta ba sannan ku yi sallah ana nufin ku dai dan ba da lokaci kaɗan yadda zafin zai ragu <coughs> amma ba wadda ba yadda za a rasa zafin gaba ɗaya ba yadda dai zafin zai zama ya ɗan ragu in aka ce sai an rasa zafin musamman ma a wancan lokaci ko musamman ma a madina da take da tsananin zafi to kamar za a bar sallar azahar sai kusan karshen lokacinta sai irin karfe uku din nan sannan a tashi ai kaga akwai matsala to suka ce wannan shine shine bai karbi bai karbi wato wannan koken nasu ba saboda haka yace su je a hakura a dai sallar haka amma ba wai ya hana su su sanya wani abu shamaki tsakanin su da da ƙasa ba akwai fassara da ali ibn madina yawa hadisin amma fassara ta yi nisa kwarai da gaske yake cewa koken da suka kawo shine koken azaba da ake musu a makka ana musu azaba da tsananin da rere mai zafi a sa mutum a ciki ita wahala kafin a yi hijira suka nemi da nabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya nema musu Allah ta'ala ya ba su nasara ya kutar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su yi hakuri to wannan fassara ta yi nisa kwarai da gaske ba ita bace ba ita ce daidai ba duk da cewa babban malami ne ya yi ta'alimin madini a cikin wannan hadisi za mu ga halaccin al'amalul qalili fi salah mutum ya ɗanyi aiki kaɗan a cikin sallah tunda kaga in har za su ja gefen abin da ɗinsu wani aiki ne to amma amal ne yasir aiki ne da ba zai tafiyar da kushu'i ba balma abin da ake so a samu shine kusu'in a lokacin ana so a samu kushu'i shi ya ja a kai wannan aiki aiki a sallah mutum ya yi wani abu a sallah ya kasu gina-gina malamai sun kasance akwai wanda yake haramu yana ɓata sallah wanda idan mutum ya yi sallarsa ta ɓace, shi ne mutum ya yi aiki mai yawa a cikin sallah ba bisa wata larura ba wato ba shi da alaƙa da sallarsa ko gyaran sallarsa mutumin da yake sallah wani abin sai faɗi ya juya ya ɗauka wanda ba shi da alaƙa da gyaran sallah wannan in ya yi sallar ta ɓaci ko ya yi motsin da za zai kaucewa alƙibla sallar ta ɓaci akwai aiki wanda yake mai yawa amma yana da alaƙa da gyaran sallah to shi wannan babu laifi don mutum ya yi shi kuma sallar ta ɓaci ba kamar mutumin da yake sallah sai kunama ta gitta ta gabansa ba zai yiwu bai ci gaba da sallah a haka don ba zai samu nutsuwa ba zai zuta in ya sujjada za ta zo ta hau doron bayansa saboda ka an halatta masa ya dau abin makishi ya bi ta ya kashe kuma ya zo ci gaba da sallah ba tare da ko miciji idan kana iya ka kashe din ba komai ko ta fafatawa haka kashe ta eh, da an halatta maka ka kashe ta annabi ya ce ku kashe al'aswadai fi sala alhayyatu wal aqrab raka wanda zai kashe miciji ai kaga sai an yi kutaro kutaro to wannan fafata wanda za su yi ba zai bata masa sallah kaga aiki ne mai yawa amma zai bata masa sallah ko yana sallah sai ga wani yaro yana da baya da baya zai fada rijiya to ya je ya janye shi ya dora akan sallarsa babu komai ko yana tsaye sai ya hango furja a cikin sahu sai ya yi gaba har ya je ya tsaya a cikin sahu ya cika shi sahu shi wannan sallah eh, abin nan motsi ne wanda yake da alaka da gyaran sallah kuma ba ya bata sallah to kaga in mai yawa bai bata ba min babu aula kadan a irin wannan in har mai yawan sa in dai yana da alaka da gyaran sallah bai bata ba min babu aula wanda yake sahun sahu na biyu ya dan matsa ya shiga sahu na uku wannan bai kai wanda yake can baya mai hango yana sahu na biyar ya hango wani furja ya taho ya cika shi wannan kaga yafi yawa to in har mai yawan ya halatta kaga min babu aula shi kaɗan ɗin ya halatta sai kuma kaɗan wanda baya fidda mutum daga abin nan hayyacin mai sallah amma kuma ba a bukatarsa ba da alaka da gyaran sallah to shi wannan makaruhi ne ba ba ya bata sallah matukar mutum ba yayi matukar aikin ba yayi yawa ba ko ya sanya shi ya kaucewa alƙibla gaba daya tun yana sallah ya rika gyaran agogonsa to kaga gyaran agogo a cikin sallah ba bukatar sa wani aiki ne da ba shi da alaka da gyara sallar sa amma ba ya da yawa to wannan shi ma baya baya bata sallah amma makaruhi ne wannan zai zai rage mata zai rage mata lada to mutumin da za a bugu wayar safa yana sallah ya matse ta fa a ina za mu tashi kuma da yana sallah sai aka bugu wayarsa ya yi ta jawo ta ma karshe ta ki fitowa ma da kyar ya jawo ta ya daddanna tana da wani abin nan sai an bi wani hanyoyi kafin ma a yi abin to irin wannan ya za mu kira ta za mu kirawo shi cikin makaruhi ko ciki eh? ko yana da alaka da gyaran sallah eh? za mu ce ba matsala a rika barin waya a bude ne an fara sallah yawwa idan mantawa yi, ba wai da gangan ya barta ba a ya saba ya kashe amma wannan karan sai manta yau da gobe kuma abu da za ka yi ta yi ba sau ɗaya ba a rayayi ne za ka yi sallah sau biyar to ba mamaki in ka tuna da azahar da la'asar ka manta ko in ka yi da azahar da la'asar magariba in ka zo ka manta duk zai yi wannan ba in ba halinsa ba ne in ɗabi'a sace shi shi ya ce shi ba zai rika kashe wayarsa ba saboda akwai masu abokan harka kan su bugo su jita a kashe kuma ya rasa wannan harkar saboda ka shi ya mai da wayarsa kawai abu sai dai an bugo ya kashe to kaga wannan akwai ganganci a ciki amma idan ya saba kashewar sai wani lokaci kuma ya zama na bai kashe din ba musamman irin masu sa ɗan koyar nan ko ɗan anaci ko mamman shata a wayansu su kana cikin sahu kawai ka mamman shata yana ta ji kaga ba ma gyaran sallar ba har ma har ma ta sauran mamu har ta liman sai kashi <laughs> sai liman ya manta karatun da yake so kaga wannan lokacin kashewar tana da alaka da gyaran sallah kuma wannan hadisin yana nuna cewa wato ana bukatar mura'atin khushu'i a sallah da abinda ka san zai jawo maka rashin khushu'i a sallah to a san yadda za a kauce masa kun ga dalilin sa sa wannan taguwa ta su su yi sujada a kanta ai dan samu khushu'i ne da in ba haka ba to zai zama na kokari za su yi da sun tsora goshin su su ga sun daga to wannan shine hadisin Anas sai kuma wani hadisin nashi na gaba yace wa anhu Allahu anhu annahu su'ila أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم عندي كرقو دقى الشي أنس ابن, ابن مالك رضي الله عنه يتشي أنه سئل أن تنبيشي أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a takalmansa da takalmansa kala sai ada ce na'am eh wannan hadisi imam al-bukhari kamar yadda kuke gani ya fitta shi a nan kitabus salah babun da ya ce babu salati fi ni'ali babun sallah da takalmi ko da takalma haka nan ya fitar da shi a cikin kitabun libas babun ni'alus sabtiyati wa ghayriha sannan ya fitar da shi a muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawadi'is salah babu jawazis salati fi ni'alaini babin da malamai suka sanya wa suna kun san muslim ba shi sanya babubukansa ba ya sa wani lokaci ba ma faɗan ma mu ce muslim a babi kaza babubukan duk aikin waɗanda suka gabaci waɗanda suka zo ne daga baya masu sharhi ana jin ko abin nan ne almazari shi ya fara sawa su imamun nawawi suka biyo baya kowanne ya yi gyara ya san ya gyaggyara babubukan gwargwadon mazhabarsa babu jawazin salati fin na'alaini tirmizi ya fitar shi a kitabus salah babu ma ja'a fi salati fin ni'al ya fitar shi a kitabul qibla babu ma ja'a fi salati ko babu salati fin na'alain waɗannan su suka fitar da shi daga cikin ashabu sita a nan za mu ga akwai mai tambaya mai tambayar shi ne abu maslama sa'id ibn yazid al maslama ibn yazid al akan ce da shi a tahi mutumin basra ne kuma tabi'i ne daga cikin kananan tabi'ai ya rasu hijira tana da biyu. shi ne ya tambayi anas shi 132 shi ne ya tambayi anas cewa a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi annabi ya kasance yana sallah ta kalmansa kala na'am sai ya ce da shi eh a cikin sahihaini a cikin bukhari da muslim banda wannan hadisin babu wani hadisi da aka da suka fitar da yake magana akan sallah da takalmi wani hadisin ne kwaya daya a cikin annalai duk da cewa akwai hadisai amma su wannan shine hadisi guda daya hadisin sa'id ibn zayd an anas ibn malik malamai ba su yi sabani ba kan halaccin sallah da takalmi babu sabani a tsakanin malamai game da halaccin sallah da takalmi imam ahmad yana cewa la ba'sa an yusalli fi na'alayni idza kana ta tahiratayn babu laifi mai sallah yayi sallah cikin takalman biyu idan sun kasance masu tsarki ne tsarkaka ne ibn rajab yace wa laysa muraduhu idza tahaqqaqa taharatuhuma bal muraduhu idza lam tatahaqqaq najasatuhuma ya ce abinda imam ahmad yake nufi ba wai yana nufin ya yi sallah da su ba idan ya tabbatar da cewa tsarkaka ne a idan ya tabbatar ba na jasa akwai bambanci ko babu wace ya fi tabbatar ba na jasa ta haƙaƙa na jasa tuhuma ya duba bai gani ba shi kira halatta yi ba sai ya je ya yi musu tsarki ba in ka ce ta tahaqqaqa Shi ne sai yayi abin da zai tabbatar ta hanyar je tsarkake su a abin da aka ce ta idza annahu ma laisa ta laysata najisatayn idan ya tabbatar cewa ba ko bai tabbatar da cewa masu najasa ne. da dama daga cikin malamai jumhurin malamai ba sa ganin cewa idan mutum ya taka wani abu da takalminsa na ƙasa cewa a sai ya wanki sai idan ya tabbatar da cewa akwai najasa sai ya tabbatar da cewa akwai najasa in ya tabbatar da najasa to shikenan a lokacin zai kokarin kawar da ita kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan kamar da yake cikin sifatu salat na Sheikh Nasiruddin Albani ko hadisai mutawatirai akan wannan hadisan suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tsaya a sallah hafiyan ba tare da ya sa takalminsa ba wani lokaci kuma munta'ilan ya sanya takalminsa imamu tahawu yana cewa wannan mutawatir ne wannan mutawatir ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya halatta wa al'umma su yi haka abu dawud da ibnu kuzaima da alhakim da bai sun fitar da hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne sahihi wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum na alaihi aw liyakhla'hu ma bayna rijlaihi wa la yu'dhi bihi ma ghayrahu annabi yace idan ku yazo sallah to ya sanya takalmansa ko kuma ya cire su amma ya sanya su tsakanin kafafuwansa kada ya cutar da wanda yake tare da shi ko a damansa ko a hagunsa ya sa sai wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da dama ko ka bar takalminka ko ka cire a wasu lokuta ma ya karfafa batun sallah da takalmin kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud da sahih ibn hibban hadisin shaddad ibn aus annabi sallallahu alaihi wasallam ce khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim ku saba ma yahudawa saboda ba sa sallah da takalman su ba sa sallah da khuffunan su yahudawa sun samu wato cire takalmi lokacin ibada daga abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam inda Allah ta'ala ce inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ce inna inni ana rabbuka ni ubangijinka ne inji Allah fakhla'na alayka don haka ta cire takalmanka domin kana gurin da yake wani kwari ne wanda yake mai tsarki da ake ce masa tuwa. to daga lokacin su ma yahuda sai zamanin in za su ibada sai sun cire takalmi wato koyi da wannan abin da ya faru ga annabi ga annabi Musa alayhi salam shi ko annabi sai ya ce a saba musu a Razzaq as-Sanani ya fitar da ruwaya daga Ibn Jurayj Ibn Jurayj ce qultu li Afa na tambayi Afa babban malami ne a Makka Afa Ibn Abi Rabah shine babban malami a zamanin sa a garin Makka daga cikin almajiran abdullahi dan abbas jurai ke cewa na tambayi afa a salli finna alayin arrajul mutum zai iya sallah da takalman sa biyu afa ya ce na'am qad ni zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla fihima hadisai sun zo min daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallah cikin su wa ma su ma ko bai laifin su wa fil khuffaini aidan yace har ma a kufi su ma za a iya sallah da cikin su ibn rajab a cikin fathul bari yake cewa aksaru kalami salafi yadullu ala anna salata fi na'laini afdalu min salati hafiya ce da dama daga cikin maganar magabata abinda take nunawa sallah da takalma ta fi falala sama da sallah ba takalmi maganar magabata ce da dama abinda nuna kenan saboda an samu ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yayi wa abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari ya masa inkari lokacin da ya ga zai yi sallah ya cire takalmi abdurrazzaq da ibnu abi shayba a cikin littafan su biyu musannafaihima sun fitar da hadisi daga abul ahwas shi kuma daga abdullahi dan mas'ud ya ce anna aba musa ammahu abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya wuce gaba zai musu zai wasu abdullahi dan mas'ud limanci fa khala'a na alaihi sai ya cire takalmansa فقال له عبد الله sai abdullahi ibn mas'ud ya ce da shi lima khala'tana alayka abil wadi al muqaddas anta me yasa ka tobe takalman ka kai ma a wadi al muqaddas duwadin kake abu wanda daga cikin tabi'ai ya kasance yadribun nasa iza khala'u ni'alahu fi sala ya ga wani ya da takalmin sama ma sai ya kwakwashe shi amma ba ce ka kwakwashe wani ba ah, a ah, rabe ibn husayn shi ma tabi'i ne ya ga wani ya da takalmin sa zai yi sallah sai ya ce ka zo da bid'a to amma wani akwai tsanantawa a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sallaha hafiyan kamun ilan hadisin da muka karanta na baya da yake cewa idan ɗayanku ya zo sallah falyalbas na alaihi au liyakhla'ahuma idan ɗayanku ya zo sallah ya sa takalmi shi ko ya cire kaga ashe an baka option an baka zaɓi, ko kai wannan ko kai wannan saboda ka kaga ba za a ce bid'a ba to amma ya tsananta Ibrahim an-Nakhai da Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir sun kasance idan suka tashi za su yi sallah sai su sa takalmin su yi sallah da su da yawa daga cikin magabata sun yi umarni da haka kamar abu huraira da waninsa imamu shafi'i kamar yadda almajiransa suka ruwaito daga wajensa yana ganin shi khal'an na alaini na khal'an na alaini fi salati Abdalu. Su wanda zai salla da takalmansa shi ya fi. saboda mai saboda lima fihi mubasharati a tsarafin kadamai lil ce in ya cire takalminsa kafafuwansa za su taba kasa dandamalin kasa haka nan in ya tafi sujjada za su taba dandamalin kasa to yana ga cewa tunda hakan zai fi samuwa to a cire in kuma wanta bai matsalar mu ta dazu hatta goshi yana ga ko da zafi in dai ba abin ya tsananta ba to kada a sa wani abin nan wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai Ah, kamar irin alqadi abu ala daga cikin malaman hanabila Ibnu daqiq al a cikin littafin sa ihkamul ahkam sharh umdatul ahkam yayi wata magana da wasu malamai da dama sun yi ta daukanta suna kuma tabbatar da ita yake cewa wal hadithu dalilun ala jawazi salati fi ni'am ce hadisin yana nuna dalili ne wato hadisin dalili ne bisa halaccin sallah halaccin sallah a takalma wala yanbaghi an yu'khadha minhu al-istihbab amma bai kamata a fahimci cewa yin haka mustahabbi bane an bayyanci bambanci akwai halal akwai mustahabbi in ka ce mustahabbi wanda yayi yafi ka lada kai da baka yi ba to shi ibnu daqiqa ne da yake cewa hadisin yana nuna halacci amma bai dace mu fahimci yana nuna mustahabbi bane لأن ذلك لا يدخل في معنى المطلوب من الصلاة سمو رساسة كلمي بايا daga cikin abinda ake bukata a sallah sai ya ce idan kai kuma ka ja da wannan ka ce la'allahu min babin zina sai iya shiga cikin zina ado Allah ce ku inda kulli masjid ku ku yi ado lokacin da kuke gurin sallah ko lokacin da kuka tashi ibada wani ce to ai wannan zai yi wa zama ado ne saboda haka akwai kamalar hai'a a ciki fa yajri majra al-ardiyati wa thiyab allati yustahabbu at biha fi salah sai ya shiga sai ya shiga sai gudana kamar wato a dauke shi kamar tufafi da riguna da mutum ake so yayi ado da su zai zai sallah wanda an san mustahabbi ne za ka yi sallah ka sa abu masu kyau ba ka sa kayan da suke marasa kyau ba to wani zai iya cewa shi ma takalmi yana da cikin kayan ado saboda haka in ka sa shi kamar ka ƙara ado ne a sallarka ibnu da ya ce cewa in ka na kazalika to ko da hakan ne illa an da mulabasa ta hulil art sai dai shi takalmi tunda akan akan doron ƙasa kake tafiya da shi kana jan ƙasa da shi allati taksuru fiha najasat ita kuma ƙasan nan da nasa sosai a jikinta mimma yaqsu bi an hadha al shi kaga zai rage masa wannan wannan adan da ake bukata rigarka hularka zaninka ko ma mene naka wanda ba jan kasa yake ba kaga shi ba zai zama kamar takalmi ba shi takalmi duk da ado ne amma tun da zai rika jan kasa kasar kuma yi wa ga jasa to ta rage masa wannan matsayin da su suke da shi walakin albina ala al-asl idan hada dalilan ala al ce to amma abin da za mu duba tunda akwai dalili akwai wani abin da za mu iya kafa hujja da shi sai mu ce to wannan ya nuna halacci ne fa umaru bihi fi zalika sai a aiki da shi anan wal zai zakar nahu an istiyab al mujammal biha yamna'u min ilhaqihi bil mustahabbat ce to kuma abin da zai rage masa ya haɗu da ya kai matsayin mustahabbi shine wannan batun kana iya taka a gurin da yake da najasa da takalmi yace illa an yari da dalilin shari'i bi ilhaqihi bima yutajammalu bi fa yurja ilayhi sai dai an samu wani dalili na shari'a da zai iya sa ainihin ka daidaita wato ka riskar da shi da abinda ake ado da shi to sai ka riskar da shi sai ya ce wa mimma yuqawwi hadha an-nazar abinda zai kara karfafa maka wannan fahimta in lam yarid dalilu ala khilafi in dai ba an samu wani dalili da zai nuna sabanin wannan fahimta ba anna tazayyuna fi salati min ar-rutbati ath-thalithati min al-masalih shi ado a cikin sallah martabarsa yana mataki na uku ne a cikin masalih a maslaha matakai ta akwai martaba ta daruriyat akwai martaba ta hajiyat akwai martaba ta kamaliyat tahsinat akwai martaba ta daruriyat abinda yake larura tilas baka isa ka kauce masa ba kana da bukatarsa to da martaba ce ta farko akwai martaba ta hajiyat abinda yake bukata ce mai tsanani in ka rasa shi ba za ka shiga cikin halaka ba amma kuma za ka dan gayyara. martaba ce ta biyu akwai kuma martaba ta ado mutumin da ya gida zai bukaci ya rufi wannan rufi martaba ce ta zaruriyat don ba zai yi gida zauna ba rufi ba wannan larura ce zai buƙaci filasta filasta hajiya ce in babu ginin zai iya rauni zai iya samun matsala nan gaba amma ba kamar rufi yake ba sannan akwai markaba ta tahsina shine fenti to suka ce shi takalmi a sallah martabarsa zina a cikin sallah martabarsa martaba ce ta tahsinat ba ma hajiyat ba kamar fenti ne a jikin gida amma mura'ati amrin najasa kula da al'amarin najasa shi kuma yana wace martaba martaba ta farko ta zaruriyat cito wanne ya kamata a yi mura'ati sosai martabar zaruriyat ko martabar hajiyat ce martabar zaruriyat ce martaba ta kula da harkar najasa to in ku haka ne an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to a bar shi a matakin jawaz kai ya kai matakin mustahabi kun gane magana tashi to wannan magana tashi al-fakiha ne ba maliki tajuddin al-fakiha ne a cikin littafin sariyadul afham sharh umdatul ahkam ya kawo magana ibn daqiq al shi ma ya tabbatar da ita haka na ibn al-mulaqqin shi ma a cikin littafin sa al-i'lam bi fawaid umdatul ahkam ya kawo maganar shi ma ya tabbatar da ita ana nuna min lokaci yayi gashi kuma ba mu karkare maganar ba amma a sani cewa maganar ba ta zo karshe ba ba mu kai ga tukar hanci ba saboda haka kada a iya iya dauki hukunce hukuncen daga nan insha Allah sai a darasi na gaba za mu karkare abin da ya shafi wannan mas'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh